Sallama a gare ku ma'abuta sauraron shirye-shiryen sashen Hausa na Radio France International RFI. Barkanmu da yau, barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin tambaya da amsa, wanda kamar kullum ni Sulaima Jarejeto ke farin ciki da kuma yi muku lalemar habin da kasancewarmu a tare. Menene tarihi da asalin sarautar Junju jamhuriyar Nijar? Shin da gaske ne a wannan masarautar ne aka fara harbin bature mulkin mallaka? Menene canjin yanayi da kuma dumamar yanayi? Ina illolinsu suke ga ɗan Adam? Kaɗan kenan daga cikin irin tambayoyin da yau shirin zai amsa muku tare taimakon masana da kuma wakilanmu na yankuna daban-daban. To bari mu soma shirin da tambayar haɗin gwiwar ta fito muna daga hannuwan Abdulbashir Isa Kwanni, Jamhuriyar Nijar. da kuma Amina Bangarasa jamhuriyar Nijar mazauniya birnin Kabi Najeriya waɗanda suka buƙaci jin tarihin masarautar musulunci ta Junju jamhuriyar Nijar. Shin da gaske ne a Junju an ka fara halbin Bule Eshanuwan turawan mulkin mallaka? Me yasa Shehu Usman Dan Fodiyo bai yaƙi Junju ba a lokacin da yake yaƙin jaddada musulunci? Yaya tsarin masarautar yake? To Abdulbashir da Amina tambayoyinku sun samu amsa daga sarkin musulmi mai jinji Muhammadu Bashir Haruna ga kuma firar da ta hada shi da wakiliyarmu ta birnin ya mai Lidiya Ado, amma sai na kima sarki. Tambari uban sa maza gaugawa, yabon bijini cilas na junju bashi kasuwa, sadauki Amali Bashir mijin yawa. Mai Abdullahi sarkin yaƙi karya ƙasusuwa, mai sardauna faduwar gaban maza a dawa. gaba da gaba bashir baka tarbuwa gumurzun maza mayaƙi sa maza karkarwa suna nishi da gurnani kumfa a baki zuciya ta hahawa sai kallo da ƙyaci kawai dan baka halbuwa sha bugayya mazan bi da arna dan dokta haruna marindawa eh a aihe ni yamai yanzu da ina da shekara arba'in na yi shekara uku bisa kan karaga milki to yanda tambaya da kun kai mini tarihin masarauta gyongyu haka yake an ɗauki asalin masarauta ta gyungyu wani shehin malami ne da aka kira Sheikh Ahmed Baba Sheikh Ahmed Baba shehin malami ne wanda ya hito da Tombukutu da sunan jihadi yanda malamai ga lokacin su wa'ansu sai su ɗauki makami su ce za su je su yaƙi kahirai wa'ansu kuma sai su ce karanta suwa ne jihadin to shi ya hito da suna karanta suwa sai Allah ya sa ya zo na Jinju inda akwai tafki da suna Jinju nan ne an ka ɗauki wannan suna shi Sheikh Ahmed Baba ya bar iyalan shi saura can ya zo ya da sauran iyalan shi nan ga sabbin iyalai su ne nan har yanzu zuriyar tashi ce kenan tana ta tahiya da ƙasa to da ya zo nan junjun ya kawo makaranta ya yi ta kuma akwai ga yanzu ma maganar da muke gayi akwai kur'ani wanda ya rubuta da hannun shi eh to kenan yanda kun kashi ana hudin kirarin gingiyu gingiyu ganin addini ini karatu kwana sallah to haka nan ne masarautar tun lokacin sakko na nasaru akwai wannan abu shine an kai ta yadawa an kai ta yadawa har zakkuwa wannan lokaci da nasaru sun kazo insha Allah mai tarihin kasar dai ya shahi musulunci don rayuwar da sun kai duk abubuwan su musulunci ne duka eh to in nace yanzu yanzun ɗauke shi kan shekaru kaza an yi kaza kaza zamu ina nan muna yi muna e, muna ba da wannan tarihi to masarautar tun kahin zakuwa bature alif ɗaya da ɗari takwas da tisa'in da tara watan biyu na shekara fevri kenan da angila ce february lokacin da bature ya sa ƙaho gingu masarautar ta huce akalla shekara ɗari uku zuwa ɗari hudu ga wannan lokacin e tsohuwar masarauta ce tun daga lokacin asalin gingu ai babban birni ne wanda kowa yana zakwa ta zama kamar cibiyar kasuwanci tun da yanzu babban ga lokacin ma babban birni birni shi ke da manyan malamai babban birni shi ke da kuma manyan 'yan kasuwa to ana cuɗayya na kasuwanci ga wannan lokaci ana yin shi da nan ga wanga rabi na nishar ana yin shi da wancan rabi na iyaka tun daga munan kan iyaka da najeriya shin da gaske ne a jeju ne aka ware halbin bature ga lokacin da nasaru sun ka shigo nasaru mulkin mallaka na ƙasar faransa sun zo na junju da suna a lahiya kuma da suna su yi wa'yansu bincike da sun ka zo sun ka shigo gari sai sun ka ga mutanen sun ka ce su ba za su zamna da kahurrai ba saboda nasarun sun zo da da su ta shaye-shaye da harkar lalata da sauransu to mutanenmu sun ka ce ba za su yarda ba sun ka keɓe nasarun sun ka koma koma kamar kilomita bakwai daga jinju asali inda shi shehe ahmed baba ya dasa garin e to da ya zamana nan sai sun ka ce yanzu za su yaƙi garin to kun ji wannan yaƙin da ake yi yanda ka ji musulunci ya ce ga ka yarda ture to haka nan ne mu kuma kakin nan namu ba su yarda su ba ashe niyya hannun da sun ka bada na cuta ne su da niyya kai yaƙi sun ka zo to kun ji abun da ya sa an kai yaƙin na gingu alif ɗari tara da ɗari takwas da tis'in da takwas daidai lokacin da bature ya zo an kai wannan wannan yaƙin to yaƙin ya kasance wa'anga ki bauni gare su da mashi da adda da yuƙa da sauransu suna wa'anga kuma bindigogi ne na lokacin gare su to shi mutane baturen dibin yake tunda mu al'adunmu ga lokacin ba a tsammanin shi na hita ga bature to kakanmu shi da hidda nashi abun gan da ya halba sai ya same shi kafa shi ta dama kuma baturen shine shugaban tawaga ana kiran shi da vule vule dai a halbe shi duniya cikin nasarar mulkin ballaka a halme bature da farko gingyo an ka fara kuma vule an ka an ka halba ga kafa shi ta dama tun daga lokacin bature an ka watsar da duka mutanen mu don ba a son gingiyon ta ci gaba ga lokacin tun da a halbe bature to kenan mu ba za mu zama masoya ga turawa ga wannan lokaci eh, eh abin da ya kamata al'umma ta gane bisa kan tarihin Jinju shi shek Ahmed Baba ga yanzu can tobuktu inda asalin shi ya hito can ne yanzu su sunan shi ne an ka rubuta ma jami'a musulunci ta Tombuktu shi kenan sunan ta Université Islamic Sheikh Ahmed Baba haka yake to kuma nan ga kuma da an ka yaki da an ka halbi Bature ai wannan dahin da ya shiga kahoshi shi shine sa yanzu duk wadace wadacen da ya yi da yaƙi yaƙen da ya yayi su cikin rishin hankali da hauka ya mutu wannan dahin da ya kama jikin shi da hauka ya mutu eh to kun ji dan karin da mun ka kara ka shi dade me yasa da Shehu Usman dan eh, Fodio ke jaddada jihadi bai yaƙi garin shehu asalin garin shehin malami ya gina shi to shehin malamin kayan usman dan fodiyo ya zo shi ya rubuta qur'ani na shiga hannu dashi na kanshi to shi kuma shehu usman dan fodiyo shi da makami ne yake ga jihadin shi shi kuma shehun malami ne shi kuma ga wa'azi ne da karantar suwa yake nashi jihadi to usman dan fodiyo shi da kanshi ya ce to ai jihadi ba ka jihadin musulmi dan uwanka ba za ka yi yaƙi da musulmi dan uwanka ba sai ya ta aiko waga shi an ka zo nan gungu ya iske gungu da tutatta tana da tata tuta tana da nata tsari na masarautunta na haraka musulunci kuma sai an ka zauna lahiya saboda tun can bayan kahin zakkon nasaru tun wancan lokacin an yi yaƙi bakwai tsakanin mu da birnin kabi ga wannan lokacin kahin baturen ya zo can baya mai da baya lokacin zakwa usman dan ba a yi yaƙi ba tsakanin sokoto da gyungyu zaman lahiya an kai tsakanin sokoto da gyungyu kuma ana kasuwanci haka ne kuma har wanga zakwa wanga lokaci yaya tsarin masarautar yake eh masarautar junju yanda tsarin nata yake ga yanzu an musulunci abu na Allah ne kuma haraka ta musulunci ce haka mun ka iske ta to amma tahiya da zamani wanga lokaci da ake ciki akwai wasu abubuwa da ko ka ce ka yi su sai a ce ma doka kaza kaza kaza amma yanda tsarin masarauta take yanda wace babban masarauta take haka tsarin masarautar gunju take akwai waziri akwai dan galadima akwai galadiman sarki akwai wazirin sarki dan masani da wane ne turaki sardauna haka duk matsayi na sarauta gunju tana da su kamilallin su amma bambanci da wa'ansu masarautu gingibatar sarkin bori saboda wurin mu borin ba addini bane kuma musulunci ne muke tun wannan lokacin to kun ji ma tushe inda ake cewa sarkin musulmi inda magana ta hito ka har yanzu ga masarautar babu sarkin bori babu shi eh mu tahiya mu me Allah ya ce me annabi yayi haka ne muke tahiya da mulkin namu menene al'adun al'ummar da kake mulki eh to mahi yawanci inda an kace muku al'ada al'umma ta taso cikin tarbiyya ta musulunci to duk abin da musulunci ya tanadi mahi yawanci shi take bi mai cikin al'umma kuma dole a samu na kwarai a samu lala amma cikin al'umma ana samun mutane da nasu abubuwa iri-iri tunda wa'yansu zaka same su suna da sun taso ubannansu makiɗa ne wayan sun taso ubannansu mahalba ne wayan sun taso ubannansu ainihin su malamai ne wayan sun taso ubannansu makera ne to haka ne yanda ko wuce al'umma take to haka ne mutanen ma suna nasu al'adu to kuma wuce sana'a ce ta hikarhi a junju to abin da hikarhi ga nan ƙasar ginju shine kasuwanci hagga yanzu tun ga kakin nan kakin nan gingu an santa da kasuwanci to har zakwa yau matsar da muke cikin ma yankin jihar doso babbar kasuwa ta jihar ma nan ne gingu take mun hi kowa babbar kasuwa saboda kasuwanci da ake yi to kasuwancin kuma muna yin shi mafi yawanci da benin da kasar najeriya shi ya yawa da sauran yan nijar da ke zakwa nan kasar gingu yanzu abun da ya hi karhi ga kasuwancin gingu shine noma da kiwo duk kayan albarkacin noma tun daga yanzu albarkar da arzikin da Allah ya bamu Allah ya mu dashi mai albarka ruwa kasu baki baki suke ba su da zurhi bai kai sai ka gina metar akwai inda zaka gina metar ɗaya ka kai ga ruwa akwai inda zaka gina metar uku ka kai ga ruwa to wannan abu shi yasa har ga yanzu cikin dazuzzukan ƙasar gingu ana samun dorawa ana samu gawasa ana samu bore ana kanya giginya kuma ana noman wanga miya sunan mireci kuma ana noma dai dukkan abin da ya shahi noma har doya dai tana yi ƙasar gingu akwai wanda ke noman doya shi dankali arake haci dawa shinkafa duka abubuwa ne da ake noma kuma ana kawo su kasuwa ana saidawa eh mai kuma kiwo kasuwar gingu an taba ranar da ta waye an ka sai da sa dubu kenan kun ga kasuwar da ake cinikin sa dubu ga kaka inda shekara ta yi kyau to ba karamar kasuwa ba ne. sallama ga 'yan ku tarbi babanku cikin ladabi da bai kai ka mai junju mai talakawa kenan da Jafar Anzali Nijar ya rera. Haka kuma muke muka gaiso mu zuwa ga Muhammad da Abdulkadir mai dalili namu da fatan ka ji daɗin wannan wakar. Malam Sani Shaga kofar ƙaura Katsina da Adamu Habu Umar karamar hukumar Taura jihar Jigawa tarayyar Najeriya. Na samu tambayoyinku akan canjin yanayi da dumamar yanayi inda kun ka buƙaci sanin menene canjin yanayi da dumamar yanayi muke haddasa su sannan kuma wace illa ko illoli gare su ga rayuwar ɗan adam. To wakilinmu na da magara Ibrahim Malam Cillo ya yi firar shawarar Dr. Muhammadu Ibrahim na Jami'ar zander kuma ƙwararre fannin canjin yanayi ga amsoshin da ya bayar. Yanayi da ake cewa ya kumshi abubuwa da yawa kamar mu ɗauko akan ƙarhin ruwa ƙarhin iska zahi kamar zahin rana nake nihi lumumi na cikin iska kamar damshin da ke cikin iska duka wannan ana ɗauka shi a cikin yanayi to wani lokaci ne ake iya gane canjin a ce lalle akwai canjin yanayi ana bincike karamin tagadiri shekara talatin shine mu muke cema da horon shi normal me muna son in ka kai kana ganin abin ya sake a hiye da shekara talatin aka yi normal ɗaya biyu uku kenan kaga wajen talatin so ɗaya so biyu har so uku shine ake cewa ana cewa kamar kasayidin shekara ɗari kamar in ɗauki wani fannin ruwa fisa muna a nan sahel surtu wajen harakar ruwan nan ya ba mu matsala shekara talatin baya ya ruwa yake kuma sai ka ƙara diba ka sa ka wani shekara sattin ya ruwa yake sai a diba a gani menene ya kawo canji ruwan yanda yake hwada yawan ruwan da yake hwada yanzu shine ga binciken masana suke cewa a alif ɗari tara zuwa ɗari tara da hamsin an samu ruwa sosai daga ɗari tara da hamsin zuwa eh, alif ɗari tara da tasa'in ruwan kuma ya ƙara ragewa mai bai yi wata muguwar ragewa ba mai daga ɗari eh, tara da saba'in zuwa ɗari tara da tasa'in casa'in sai aka ga kuma ruwan ya rage sosai har aka samu matsalan tuna mutane alif ɗari tara da saba'in da an samu hori sosai Nijar yanzu ka ɗauka kuma alif ɗari tara da tamanin da hudu aka zo aka yi wannan yunwa ma aka yi nan Nijar to kaga ya zan cikin lokacin da kuma ruwa ya rage mai daga alif ɗari tara da tasa'in zuwa yau ba mu kai shekara talatin ba me sai kuma aka gani ruwan lalle na na yana damuwa yana dawowa da in muka yi lissafi muka gani kamar damana kuma tana a biki tana ƙara eh, karhin ruwan yana kara kuma menene karhin ruwan da ya bambanta ga da sai zan ruwa masu karhi suka tsananta kuma yawan ruwan da ke faɗuwa a damina ya kara tsananta kinan dole mu ce lalle an samu canjin yanayi shi kuma dumamin yanayi bincike ya nuna ka ɗauka bisa alif ɗari tar zuwa yau kaga ya kusa shi ya shekara me aka lura sai aka lura zahi da ake auna a duniya ya ƙaru menene muka gane idan lalle zahi ya karu akwai a fannin faɗin duniya kamar ka ɗauka a arewa gabar duniya ko a kudu wanda kamar ƙasa kankara ce ta rihita to wannan ƙanƙara sai aka ga tana bacewa tana zama ruwa tana rogejewa sai aka ga kuma ruwan teku yana cika kenan ga daga nan wurin kankara ta rage ruwan ya rage teku ta karu sai kuma aka gani me ya haddasa sai haddasa kuma eh, sakewa rhythm climatic din duniya sai sabkar ruwan sama sai ya sawaya to wannan sabkar ruwan sama da ya sawaya yanzu shi kuma zahin da ake cewa akwai abin da ake cewa sanadari carbon kamar ka sa ice ka toya shi in ka ga wannan hayaki da ya tashi sinadarin carbon kenan shi kuma sinadarin carbon din nan itace wannan suke amfani da shi to kuma sai aka zo kuma itacen na duniya sun rabu tunda sinadarin carbon na shi kuma sinadarin in yayi sama shine ake ce yana cikin ɗaya da gas wanda ake ce mai effet akwai wata eh, mashin huda cikin samamiya wadda ake ce ma kushu dozon in wannan sinadarin yana zuwa sai yake ba ta wahala ka shimiyo din tata sai take rigewa daga nan kuma tana yana sa ta aiki sai zahi ya karu kaji muhara ake ganin zahin ya karu ana dibin kamar yana karuwa nan da cikin wannan karnin namu kamar ya karu da digiri daya da digo biyu mai wasu ma suna cewa ana tsoron nan zuwa gaba ya kai digiri daya da rabi kuma ya karu to menene illa shi ga al'ummar duniya to yanzu illa shiga illa duniya deja ka gani kenan yasa yanayi zai sakewa bancin yasa yanayi zai sakewa akwai su shibkoki for example wanda muke unhwani da su kan wajen cimaka kan wajen yanayin itatuwa ma kaga kenan su kuma za su wahala su ma sai ka gani kuma sun sami illa ba za su rayuwa ba yanzu mu kuma zahin duniya wajen kilima din wajen yanayin mu ya canza kenan wani wuri sai ka ga ruwan sun zo da karhi wani wuri kuma sun rage to in aka je zuwa gaba ga rayuwa kuma sai abin ya zama matsala mu sai ruwan su zo mu da ƙarfi in kuma shekarar da su zo ba sai su zo kuma da kaɗanta wadda ta ta'alla ta ja mun matsala sosai su kuma sauran kasashen. inda kamar yanzu na ɗauka amurka kaga sai ake ganin wannan sikulon wannan babban iska da guguwar nan da ke tahe da iska da sai ta yi maka nisan gudu kamar a eh, kilometer ɗari biyu a awa sai ta zo kuma kaga kowace shekara bana ma an same ta kuma yanzu sai ake yawan samun to wannan kaga su wajen amurka yardin pacific shi ya matsa musu to menene abin yi dan a yaki wannan dumamar yanayi to lalle abin yi kamar mu nan wajen mu da ake so sai ana son mutane su ci gaba da bada Allah eh, su ci gaba da shafka ice shi ice shi zai jawo sinadarin carbon mu kuma ba mu oxygen yanayin mu ya sa to shine mu ake son mutane su bada karhi kuma ruwa a bar bannan su tunda in ana bannan ruwa tunda sai an sa mai a jawo wannan ruwan ko an sa zahi to kuma bancin wannan sai ake ta bada kokarin kamar yanzu wajen huta lantarki yanzu kaga ba. dabaru ake tura mutane ake ba mutane su koma wajen lantarki wanda ake haƙwa daga wajen ruwa kamar na gulbi ko kuma wannan na zahir rana. Gidan Radio France International RFI Hausa kuke saurare a cikin shirin ta na tambaya da amsa. Mecece ma'anar rukiya? Shin da gaske ne manufarta shine korar aljani? Shin akwai alaka tsakanin masu yin rukiya da aljani ne? Waɗannan tambayoyi da suka fito muna daga hannuwan Ilyasu Saminu Wudil da Safiya Rabiu Kura da kuma Shafiu Lawan Indabawa dukansu a jihar Kano ta tarayyar Najeriya. To ta sauraron wannan shiri, wakilinmu na birnin Kano Abubakar Isa Dandago ya yi fira da Ustazu Abdullahi Idrisa da ke Kano ga kuma amsoshin da ya bashi. Ita dai kalma ta ruƙuya kalma ce ta larabci wanda a hausance muna iya cewa ma'anarsa shine kawai addu'a kuma ita ma kalmar addu'a larabci ne. Addu'a amma sai bahaushe yake cewa addu'a to shi ma ruƙuya kalma ce ta larabci da kuma take nufin addu'a ko neman kariya ko neman garkuwa daga Allah subhanahu wataala to kamar masu tambayar suna alakanta ruqiyar da batu na cire shedanu ko aljanu daga jikin bil adama to gaskiya shedanu aljanu suna cutar da musulmai ta hanyar shiga jikinsu musamman jikin mace ko jikin namiji su hana su sakewa idan mace ce su hana ta samun mijin aure ko su hana ta samun haihuwa in namiji ne kuma su hana ta samun sukuni to babu abin da za a karanta ko wani magani mai karfi wanda ya wuce qur'ani idan aka karanta wannan ayoyi na alqur'ani mai girma wanda ake ce musu ayatu ruqya ma'ana ayoyin addu'a wanda dukkaninsu a cikin qur'ani suke to suna girgiza wannan aljanin su girgiza shi a duk inda yake za su je su da shi za su je su da shi ya sha azaba to wannan girgiza zai yi wannan kuma shine mafarin rabuwarsa da shi mara lafiyan da suke zalintarsa to tunda haka ne suna so su san cewa ina alakar ku masu yin ruqyar da su aljanin a'a ko alama ba alaka ai idan kaga mutum ma yana da alaka da aljanu ko shedanu to shi ma ya zama shedani kaman kaka ai shedani aljani kullun abokin gaba ne ba wata alaka su masu yin ruqya suna yin yaki da aljanu ne to kaga mutumin da yake yin yaki ko ai abokin abokin gaba ne amma masu hada alaka da aljanu to su ne bokaye da matsafa su suke da alaka da aljanu suke neman taimakon juna amma a ka'ida na shari'ar musulunci al-isti'anatu bil jinni neman taimako ko agaji ko hada alaka da aljanu wannan haramun ne kuma su aljanu in an kore su ba su kuma dawowa eh ba sa ba magana dawowa sauraron mu ‘yan iya magana suka ce laifin daɗi ƙarewa. Nan ne shirin na yau zai ja burki sai mu miƙa gaisuwan mu ga wakilanmu na jamhuriyar Nijar da suka haɗa da Lidiya Ado Yamai da Ibrahim Malam Cillo Zander da kuma wakilinmu na Kano Dabo Abubakar Isa dago tarayyar Najeriya sai kuma jinjina da godiya na musamman zuwa ga sarkin musulmi Muhammadu Bashir Haruna sarkin Junju da Dr. Muhammadu Ibrahim Jami'ar Zander da kuma Ustaza Abdullahi Idrisa Kano ni kuma jagoran shirin Sulaiman Jarejeto ke muku fatan alheri sai wani mako idan Allah ya yarda.